muke tattauna akan wannan matsala ta a yadda ake abubuwa na rashin da'a da rashin ladabi a wurin maulidi. Eh kuma waliyai ne suka koya. tabbas wannan magana haka take duba da ko da ma a ce mana alkanan ka kawo mana wani littafi da yake nuna haka ba to waki ima ya nuna mana abin da yake faruwa su ne suka aka sashi eh ka san za ta iya yiwuwa na waki ba haka ba amma kaga dai da yake cikin littafi ne kuma wanda ya rubuta littafin babba ne kaga a tafiyar eh kuma magana sa ba a raddi a gare ta an ya ya ta rauna kawai tabbas wannan ya tabbata abin da suke koyarwa koyarwa su ce gashi nan yanzu tana nema ta tafi karfin su wasu su daga ciki da suke inkarin wannan abubuwa rashin sani ne yasa suke inkari domin ni na tabbata in suka je cikin irin shagunan nasu da suke da wannan aƙida mm. ba za su yadda da wannan su da suke halatta kowane irin abu kowane irin abu su sun halatta shi a cikin su ba laifi ba ne sai Allah ya shirye su Allah ya sa su gane ba daga cikin ajiyarta ta sa ga shi nan tana da bayyana da abubuwan da kuke fada amma sun karyata sun ki yadda sun juya ba to ai ga shi nan a aikace muna ganin sa duk wani irin abu da kun karanto a littafin su ba ne irin abu da ba mu gan shi a zahiri ba ya faru ba saboda ka ko ya fito suna ta wannan kare-karen kawai suna yi ne malam kanawi. to Allah ya tsare miyagun abubuwa da ake sawa da sunan addini munkari kenan abin da shari'a ta san shi ba shi ma'arufi shari'a ta sani eh, al-ma'arufu ma kana fi shari'i ma'arufan an gane al-ma'arufu ma kana fi shari'i ma'arufan wal munkaru ma kana fi shar'i munkaran abin da yake a shari'a ba a san shi ba bid'a kenan bata kirkire kage abun kuma da yake na ma'arufi sunna kenan yan uwa a gurguje akwai abubuwa da wayannan mutanen suke yi ga dukkanin mai hankali da nutsuwa da sanin ya kamata mai nufin Allah ya san barna ne ya san bata ne ya san iskanci ne sai dai kawai ɗan more maki Allah maki addini wanda ba musulunci ne a gabansa ba wani abu yake daban shine zai rufe ido ya ce wannan abin daidai ne ko ya ce wannan abin san manzan Allah ne ko ya ce wannan abin addini ne to irin wa'annan ba mu buƙatar gamsar da su don bura su gamsu ba muna so ne al'umma na Allah su fahimce mu muna so ne masoya manzan Allah na gaskiya su fahimce mu muna so ne masoya Allah na gaskiya su saurari abin da muke faɗi wayannan bayan Allah sun ƙirƙiro abubuwa cikin addini kuma ƙa'ida ce duk lokacin da ka ƙirƙiro wani abu to kai baki saka masa iyaka ba awon igiya ne ɗirkaniya ne kawai haka bid'a take haka bid'a take saboda ba ta da limit duk kuma abu na shari'ar Allah duk abu na shari'ar Allah zaka ga yana da limit kuma in aka yi wani abu na ɓata ko na ɓace, ko na saɓan Allah ko na iskanci a ciki ba wanda Allah zai kama saboda asalin abin Allah ne ya umarni da shi amma in ka kirkiro abu ba Allah ne ya sa ka ba kai ne ka sa kanka to duk wani wanda ya zo ya iskanci cikin abin nan duk wani wanda ya zo ya lalata cikin abin nan duk wani wanda ya zo ya alfasha cikin abin nan kai Allah zai kama kai Allah zai kama saboda asali daman ai Allah bai sa ka ba asali ma Allah ya bai saka ba muƙaddara yanzu cakuduwa da ake maza da mata ake batsa ake iskanci a wajen maulidi wallahi waɗanda suka ƙirƙiro maulidin Allah zai kama waɗanda suka sunnanta maulidin Allah zai kama saboda asali ba shari'a ce ta umarni da shi ba shi yasa ba shi da limitation ita shari'a in ta ce kaza to tana ba da limitation na abubuwan ce kaza za a yi banda kaza ba za a yi kaza ba bai dace a yi kaza ba yanda za a yi kaza ga gwargwadon yanda za a yi shi ga kuma a inda za a yi shi ga lokacin da za a yi shi abin shari'a kenan amma abu ba na shari'a ba to ɗirkaniya ne ba shi da limitation kowa yanda ya ga dama zai yi kai in ka ce wani me yasa ya ƙara sai ce to kai me yasa kai ka kirkiro kai in ka ce wani me yasa ya ƙara sai ce to kai ma me yasa ka ƙara kaza amma inda a ce na Allah ne to Allah zai ba da iyaka ne wanda dole kowa ya tsaya a nan dukkanin wanda ya ƙetare kuma shari'a ba za ta zargi kowa ba sai dai ta zarge shi saboda ai asali ita ta yi umarni da abu idan kuma larura ce ta sa aka yi hakan to shari'a tana da ƙa'ida da take cewa ad ko ad-daruratu tubihul mahdurat abin da za a iya kauce masa ba ya zama larura yanzu ala sabilil misal aikin hajji ai ana dawafi ai ana dawafi a cikin ɗawafin nan kuma kakan iya ganin namiji a nan kakan iya ganin mace a nan kaga wannan larura ne shari'ar ita ta yi umarni da aikin hajji ita ta yi umarni da tsawafi waliyar yatawafu bilbaitul atiq haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa tayyir baiti lit ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud kaga Allah ya ambaci dawafi Allah ya ce ayi dawafi to sai wani abu ya zo ya faru a cikin wannan dawafin larura ta kai ayi to shari'a tana da ƙa'ida ad-daruratu al mahdhurat saboda ba za a iya ihtirazi da wannan abun ba larura ne saboda kuma yanayin mutanen da suke wajen mutane ne waɗanda suka bar ƙashashensu suka bar garuruwansu suka biya kuɗin mota waɗansu kuɗin jirgi waɗansu suka tafi a ƙasa waɗansu suka hau raƙumi waɗansu suka hau dawakai saboda imani ya ja su zuwa ga su sauke farali a wannan lokacin tunanin Allah suke ba sa tunanin wani abu da ke gefensu a wannan lokacin tsoron Allah ne yake baibaye su yake kewaye su ba sa tunanin tsoron mun gane ku shi yasa duk abin da zai faru a wannan yanayi Allah ya san zai faru ya san jama'ar da suke zuwa wannan waje su yi tsawafi Allah ya san mutanen duniyar da suka cika duniya da kuma za su je wannan garin Allah duk ya san da wannan kamar yadda Allah ya ce min kulli fajjin amiq min kulli fajjin amiq haka Allah ya ce Allah ya san yawansu ya san cakuduwar da za a yi ya san adadin mutanen da za su je wannan waje mutane ne na duniya suke zuwa guri guda ɗaya kaga in wani abu ya faru na mahazur larura ne babu yadda za a yi ba za a yi ihtirazi ko ba za a yi ihtirazi daga gare shi ba kuma Allah ya san da hakan ya san imanin waɗanda suke zuwa wannan waje ya san tsoron allansu sun bar ƙasashensu sun biya kuɗin jirgi wayan sun tafi a ƙasa wayan sun tafi a raƙumi wani tunanin alfasha ba zai zo musu ba idan kuma kaga wani ya fita ya yi alfasha to annadiru la yuqasu alaihi wannan nadir ne wal bina'u ala al-aghlabiyya wannan nadir ne la yuqasu haka kuma Allah ya faɗi sakamakon wanda ya nufaci ilhadi Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin Allah ya ce duk wanda ya nufin ma ilhadi ƙetare iyaka ta'addanci alfasha haka kuma Allah ya ce falara fasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga duk Allah ya faɗi mahazurat to idan ya afku na babin ad bayan ba yanda za a yi to wannan Allah ba zai zargi kowa ba amma kai in ka ƙirƙiro wani abu ka ƙago wani abu ba Allah ne ya sa ka ba sai aka yi iskanci a wajen kai da kai sanadiyar tattara wannan in iskan wallahi sai Allah ya tambaye ka wallahi kai da kai yunkurin tattara wannan in iskan wallahi sai Allah ya tambaye ka kai ka buɗe ƙofar dan inda baka kirkiro ba da ba a iskancin ba dan um inda baka fara ba da ba za a laɓe da wannan a saba wa Allah ba amma abin da Allah ya yi umarni da shi wannan to in wani ya je ya yi wani abu daban to Allah shi zai kama Allah ba zai ce wane ne ya ƙirƙiro don haka tsaya ya kama wane ba a umarnin Allah ne kamar ɗawafi Allah ya ce wal yatawafu bil atiq Allah ya ce su yi tawafi kaga karara Allah ya ambaci ɗawafi Allah ya ce wa tayri baiti lit taifina wal akifina war ruk'i sujud haka in aka yi ɗawafi wani abu ya shiga na mahadhurat Allah ba zai kama kowa ba amma in ka kirkiro abu ka zo da abu ba Allah ne ya ce ba ba manzan Allah ne ya ce ba ba shari'a ce ta tsara ba sai wani ya je ya yi iskanci a wajen sai wani ya je ya yi lalata a wajen to kai ne ka buɗe masa ƙofa don inda ba ka buɗe wannan ƙofa ba da ba zai fake da wannan ƙofar ya saba wa Allah ba kuma Allah kai zai tambaya saboda abun babu limitation babu iyaka babu tsari saboda ba tsarin Allah ba ne in shari'a ce Allah yana tsarawa kuma abu ma mafi muni duk iskancin da za a zo a yi a wajen molidi waliyai sun fara yi wallahi waliyai ne suka fara yi waliyan 'yan ɗariƙa zan nuna wajen kuma cakuɗa maza da mata a wajen molidi waliyai ne suka fara waliyai ne wallahi suka fara bid'a kenan ai awon igiya ce ɗirkaniya ce ai ba tsari shari'a ce mai tsari ba iyaka shari'a ce mai iyaka babu hudud shari'a ce mai hudud babu manhiyat shari'a ce mai manhiyat an gane amma bida'a awon igiya ce kawai ɗirkaniya ce shi sa abin takaici kamar kai kuka da sunan musulunci wallahi kamar kai kuka fasikanci da sunan addini kamar kai kuka lalata da sunan san manzan Allah kamar kai kuka fasikanci karuwanci da sunan addini kamar kai kuka innan mutanen in ba su wallahi sai sun canja manzan Allah addini wallahi umuka ba su wallahi sai sun jirkitar da musuluncin in muka su ga nan a titi ga nan a titi nan suna yawo ya kamata in ɗan haska kuma waliyai ne suka fara yi waliyai ne suka fara yi waliyai ne suka fara yi kuma batun yanzu ake wannan cakuduwan maza da mata din ba batun yanzu ba shek Usman bin Fodiyo ya tabbatar da aka cikin Ihya Usunna wa Ihmadul Bid'ah gashi zan nuna wajen ya tabbatar da aka in kaji cikin shafi na 104 ga abinda da shehu usmani yake cewa dangane da wannan abin na iskancin cakuɗa maza da mata ya ce muna neman tsarin allah a samu wani ya ce halali ne wani ya ce daidai ne wani ya ce daidai ne muna neman tsarin allah wani ya buɗe baki ya kalli al'umma ya ce wannan daidai ne ya ce kuma haka aka saba a zamaninsa ashe ba tun yanzu suke yi ba sunna ce ta magabatansu gashi nan ihya'us sunna wa ikhmadul bid'ati wanda Sheikh Usman bin Fodiyo shi yayi gashi bayan yayi magana dangane da hukuncin maulidi ya ce fa'in ƙulta cikin shafi na ɗari da hudu ya ce fa'in ƙulta idan ka ce ma hukuma ma ya fa'alun nasu menene hukuncin abin da mutane ke aikatawa fi shahar rabi'il awwal cikin watan rabi'il awwal fi yaumil maulidi cikin ranar maulidi ranar da aka haifi manzan Allah a wajensu kenan shine sha biyu ga watan rabi'il awwal Auli yawmi sabi'i min al-maulidi ko kuma rana ta bakwai ranar suna suke cewa daga maulidi na me midijtima'in nasi na daga tattaruwan mutane zikir kawai saboda a zauna ana zikiri zikiri ake yi kila karatun qur'ani ne kila tarihin manzan Allah ne kila wani abu ne wanda ake yi kawai a tattaru wa ta'ami a tattaru a ci abinci yace allazi ya'malunahu huli zalika wanda suke aikatawa domin hakan domin haihuwan manzon Allah ko kuma bakwai ga haihuwan manzon Allah a tattara jama'a ana zikiri ana cin abinci Sheikh Usmanu dan Fodiyo yace in kace menene hukuncin wannan abu qultu yace nace ni innahu bid'atun makaruhatun bid'a ce a bakkyama a baƙi kaga in wani ya tayi sai ce to a'a shehu usmanu makiyin zikiri ne saboda ya ce minijti ma in nasu zikiri zikiri kawai za a tattara a yi amma ya ce bid'a ce makaruha an kyamaci ka tattari mutane ka tattara su ka ce ai a zo a yi zikiri ko a zo a yi wani abu don tunawa da haihuwan manzan Allah har ma ka manta da manzan Allah za ka tuna ya ce bida'a ce makaruha amma da sharaɗi ma in khala an kulli ma'asiyati in ya hofanta daga dukkanin wani saɓan Allah babu cakuɗa maza da mata babu haɗuwa a yi shaye-shaye babu haɗuwa a yi fasikanci a fajirci da sharaɗin hakan zai zamanto bida'a makaruha sai ce waƙila wannan sighatu tamrid ne wakila aka ce waye ce oho inna sawaba cewa daidai wa'insu suka ce anna amalal maulidi sharifin nabawi lallai aikata maulidi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama min albid'il hasanati Mandubati wai wa'insu suka ce yana daga cikin bid'o'i masu kyau idza khala an kulli ma'asiyatin shima in babu saban Allah sai ya ce wa amma ma ya atadu nasu fi hada zamani fi zalika ya ce amma abin da mutane suka saba cikin zamaninmu wannan har shi ma shehu usman tun a zamanin ake iskancin nan an riga an saba tun lokacin shehu usman ake iskancin nan na cakuɗa maza da mata min ikhtilatin rijali bin nisa'i na daga cakuɗuwan maza da mata wannan cakuɗa maza da matan zan nuna muku waliyai ne suke yi waliyan 'yan ɗariƙa ne kaga ya ce abin da aka saba cikin zamaninsa wannan na daga cakuɗa maza da mata ya ce fa ma'adallah ya ce muna neman tsarin Allah an ya ƙula ahadun bi jawazihi ya ce wani ya ce halali ne kaga wannan mini ikhtilatin rijali bin nisa'i din nan tsa'in nuna ma inda aka same shi walihi yana yi waliyai dai waɗanda da su ake koyi tsa'in nuna ma inda walihi yake yi min ikhtilatin rijali bin nisa'i din nan tsaya ka gan shi cikin littafin shehu ibrahim min ikhtilatin rijali bin nisa'i din nan to gashi cikin kashiful ilbasi an faidatul khatimi abil Abbas gashi kaga min ikhtilatir rijali bin nisa'in nan tsaya ka ganshi cikin littafin shehu ibrahim inyasi walihi ne yake ikhtilatir rijali bin nisa'i kaga ai da su suke koyi gashi kashifil ilbasa an fayyatar khatimi abil abbasi wanda shehu ibrahim ne yayi in ka duba gashi shafi na ashirin ɗari da ashirin afuwan ɗari da ashirin gashi yace sun maƙala wa akhbarani shekuna ashanawi yace shehin mu ashanawi ya ban labari anna shakhsan cewa wani mutum an kara hudura maulidi sayyidi ahmad al-badawi wani mutum ya yayi inkari na halattar maulidin ahmad al-badawi eh yayi inkari yace a daina halatta a daina zuwa wanda a wajen su yi wa waliyayi inkari kafirci ne kafirci ne yi wa waliyi inkari a wajensu kafirci ne ya ce to wani mutum ya yi inkarin halattar maulidin sayidi ahmad al-badawi da ya inkari mai ya faru fasuli ba imanuhu sai aka cire masa imani aka yi masa salbu daga cewa a daina zuwa inda yake cakuɗa maza da mata da sunan maulidi shehu ibrahim cikin shafi na 121 ce falamta takun sha'aratun minhu ta hinnu ilal islami daidai da silin gashi baya koma zuwa musulunci an cire masa imani dan ya ce a daina zuwa inda ake cakuɗa maza da mata fasta gasa bi sayyidi ahmad sai ya nemi agajin shi sayyidi ahmad din nan faqala sai shi sayyidi ahmad ya ce bi sharti Allah ta'uda da sharadin bu za ka ƙara ba faqala na'am sai yace eh bu zai ƙara ba ya yadda faradda alayhi sauba imani sai ya mayan masa da tufafi na imanin nasa sa'an nan sa'annan yace masa ma za tunkiru yace menene kake inkari qala sai yace ikhtilatur rijali bin nisa'i yace da maza da mata kaga wannan ikhtilatur rijali bin nisa'i nan da yake cikin wannan littafin na Shehu Ibrahim wannan na Shehu Usmanu yake cewa wa amma ma ya atadu nasu fi hadha zamani fi zalika yace wa amma ma ya atadu nasu fi hadha zamani fi zalika yace amma abin da mutane suka saba cikin haka cikin wanga zamani min ikhtilatir rijali bin nisa'i na cakuɗa maza da mata yace fa ma'azallah muna neman tsarin Allah an ya kula ahadun bi jawazihi to tsaya ka ji waliyi ne yake yi waliyin ya ce wadda wancan muridin da ya ce a daina zuwa ma za tunkiru me kake musu me kake inkari ƙala ya ce ikhtilatun rijali bin nisa'i kuɗuwar maza da mata nake inkari wajen modidin nasa kenan faƙala sayyidi ahmad sai shi sayyidi ahmad ya ce zalika un fi tawafi ai hakan yana afkuwa cikin tawafi walam yamna wa ahadun wani kuma bai hana cakuɗa maza da mata a wajen ɗawafi ba kaga ya ce wannan yana afkuwa a cikin ɗawafi ana cakuɗa maza da mata ya ce kuma ba wanda ya hana tambaya a nan shi ne da Allah waye umarni da ɗawafi Allah waye umarni da maulidi sai dai kun zo ku gaya mana amma dawafi Allah ne ce wal yatawafu bil baitil atiq Allah ne ce wa tsayir baiti lit ta'ifina lit ta'ifina wal aakifina war ruk'i sujud amma waye umarni da maulidi sai kun zo kwa yi mana bayani sai kun zo kwa yi mana bayani waye mana umarni da maulidi in kun zo kwa yi bayani wai hujjarsa shine ana yi a dawafi tunda ana cakuduwa maza da mata a dawafi to shi ma nan za a iya yi shi ma nan za a iya yi shi ma nan za a iya yi saboda ana yi a dawafi to nan akwai karatuttuka kamar haka cikin abin da na karantu na farko ƙiyasi da ya yi na abin da Allah ne ya umarni da shi da abin da su ne suka ƙirƙiro ya ƙiyasta kuma ya ba su hukunci ɗaya na abin da ake a wajen abu na farko kenan abu na biyu cikin wannan karatun wannan mutumin da yake cakuɗa maza da mata ko ka ce wannan sayyidi ahmad al-badawi waliyi ne da yake iskancin cakuɗa maza da mata a wajen maulidinsa wani ya ce a daina zuwa ya yi inkari ya ce a daina zuwa daga inkari fa cakuɗa maza da mata fasikanci ne haramun ne munkari ne shehu usman ya ce fa ma'adallah an ya ƙula ahadun bi jawazihi muna neman tsarin Allah a ce wani ya ce halali ne kaga haramun ne cakuɗa maza da mata haramun ne to wanda ya zo da munkari sai wani ya yi inkari da Allah ina za a ce an cire masa imani ta yaya za a ce an cire masa imani ai ba zai yiwu ba daga inkarin munkar sai a cire ma imani fasuliba imanuhu falam takun sha'aratun minhu tahinnu ila al-islami kaga inkarul munkar yayi amma sai aka cire masa imani sannan da aka dawo masa da imanin nasa sai aka ce me yake inkari saboda inkarul munkar in kai wa wali. kai kafiri ne a ka'idar ɗariƙa kai kafiri ne in wali ya yi iskanci sai kai ɗinkari in wali ya yi wani abu sai kai ɗinkari to kai ka kafirta shi yasa wannan da ya sai aka cire masa imani aka ce za a dawo masa da shi da sharaɗin bu zai ƙara inkari ba sai ya ce ya yadda ka ji fa da sharaɗin ba zai ƙara bin umarnin manzan Allah ba don umarnin manzan Allah ne cewa ka yi inkaril munkar marra kun munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu aful imani to ga wani yayi an cire masa imani sannan an yi da wajewa da shi bu zai ƙara ba ya ce ya yadda bu zai bi umarnin manzan Allah ba na inkaril munkar sai dai ya gani ya shiru sai aka koma masa da imanin nasa bayan an koma masa da imanin nasa sai aka ce to me kake inkari sai ce ikhtilatu rijali bin nisa'i cakuɗa maza da mata shi yake inkari sai aka ba shi amsa to ai da kaga ina cakuɗa maza da mata a wajen molili zalika waqi'un fi tawafi ai a ɗawafi ma ana yi walam na aminu ahadun kuma babu wanda ya hana a cakuɗi maza da mata a ɗawafi Tuwai umarni da ɗawafi Allah ne wal yatawafu bil baitil atiq wa tahir baiti lit ta'ifina wal akifina war ruk'i a aikin hajji ake wa'adhin fin nasi bil hajji ya a atuka rijalan haka Allah maɗaukacin sarki ya ce kaga wannan aikin hajji ne Allah ne ya umarni da shi sa'annan yanzu don Allah banda fasikanci da fakewa kai da kake maulidi duk duniya ne suke zuwa wajen maulidin naka kaga kenan yana sane ke cakuɗa maza da matan duk duniya ne suke zuwa ɗawafi duk duniya ne suke zuwa kai ba za ka iya tsarkake maulidin naka ga barin cakuɗa maza da mata ba zai iya shine amsar amma saboda iskanci ne shi yana yi kuma an ce kayyai ya cire imani amma wancan kuma duniya ce take haɗuwa larura ce kuma waɗanda suke da imani a can wajen kai in ka haɗa su da imanin waɗanda suke gurin maulidi walla ba kawai shari'ar Allah adalci ba to shi yasa mahallin shahid kun ji abin da Sheikh Usmanu dan Fodiyo ya ce wannan cakuɗa maza da mata da ake yi tun a zamanin sama kai tun kafin zamanin shehu usmanu ga wani walihi nan da shehu ibrahim ya kawo shi ma yakan cakuɗa maza da mata a wajen maulidi to shi ya sa dai natija karatun shine wannan iskancin da kaga ana yi waliyai ne suka koya waliyansu kenan su suka koya su suke yi da haka duk wanda ya zo ya yi da su ya koyi duk wanda ya zo ya yi da su ya koyi kuma ƙiyasin maulidi da ɗawafi raina Allah ne raina shari'ar Allah ne ka yi ƙiyasin maulidi da ɗawafi dalilan da kuke kawowa yau ka gaji wani dalili daban a gobe ka ji sabo jibi ka ji wani dabara dabara kwatance kwatance misali misali har yanzu ya ƙi ƙarewa amma in aka ce a kawo dalilan aikin hajji dalilan yin ɗawafi aya ne karara a cikin alkur'ani aya ne karara a fili amma na maulidi fa sai ka yi dabara dabara sai ka yi karo karo sai ka yi yan dabaru dabaru sai ka dan ciro can ka ciro can ka dan har hada sai ka hada da surutunka da kwatancenka da bayanin ka, sai ka ce Allah ya ce ai maulidi kuma ƙarya kake wa Allah jahili kinni shi zai ce Allah ne ya fara yi kamar wani ubalawa ne ne wai Allah ne farkon dan bid'a kaji mahaukaci Allah kake kallo kace masa farkon dan bid'a eh wani ubala wani mahaukaci wala mahaukaci ne na dauke shi gashi tattirin jahili kinni murakkabi duk wannan abubuwan da yake karantuwa karya ne aka cikin addini in ka zauna ka ji Allah wani hadisi da ya ringa janyowa iya jan bakin hadisin bai iya wani ce wannan fa haka fa a cikin musulunci wai malami ne irin wa'annan dole su halakar da al'umma ba shi karatun ba sun naɗa kansu a malima sun zauna banda tatsuniya ba banda suke in ya tashi jan baki yadda ka san kaza wa kaza baki na jansa shi ma yana jansa wai a haka suke batar da al'umma a haka ake sauraron su in muka bari wallahi nan sai sun canja addini Allah isa mu dace yasa ganon ba nan zan sa ta waya ta watsam da haka wayannan waliyan su suka koyar da wannan iskancin na caku da maza da mata kuma mun nuna wajen eh in wani yana da ja kuma ya haifi ganon ba nan sai zo ya ce mana ba waliyan bane suka koya wannan iskancin Eh, shi ne kawai mu mun nuna wajen in kuma sayyidi ahmad al-badawi ba walihi ne kai ta ragewa ka zo ka ce ba walihi ba ne eh, wanda yake cakuɗa maza da mata a wajen maulidin da muka nuna ka zo ka ce ba walihi ba ne ka zo ka fada haka eh, ka zo ka ce ba waliyi ba ne shi sayyidi ahmad al-badawi din ka zo ka ce ba waliyi ba ne wannan dai da yake cakuɗa maza da mata gurin maulidin nan da allah ka zo ka ce ba waliyi ba ne wannan hmm. mu kuma mu nuna ma waliyi ne mu kuma mu nuna ma Eh, mu kuma mu nuna ma amma walihi ne ala walihi ne shi yake hada maza da mata ya cakuɗa shi idan ka an ce ikhtilatu wallahi shine dammu shay'i ila shay'i an gane wadkhulu ba'dihim fi ba'din an gane wadkhulu ودخول البعض في البعض shine dammu shai'i ila shai'i shine ikhtilat kafaɗa ɗa namiji da kafaɗa ya mata saɗu a shiga juna a cakuɗa da juna a haɗe wannan shine ikhtilati to haka yake gurin maulidinsa waliyi ne kuma sayyidi ahmad al-badawi har cire imani yake in aka ce a daina zuwa gurin iskanci. sai cire imani wai a ɗari ƙafa kenan ka yi inkarin munkar su cire ma imani daga cewa a daina zuwa gurin maulidinsa ba wai fa ya yi inkarin maulidin ba ne shi mai shi yanzu wanda ya yi inkarin maulidi a wajensa a wannan ma'aunin daman kafiri ne shi shi wannan fa ba asalin maulidin fa ya yi inkari ba wannan shi ba asalin maulidin ya yi inkari ba in ka lura da siyakin zancen shehu ibrahim shi wannan fa bai ce ma maulidin ma haramun ba ne a iskancin da ake na cakuɗa maza da mata shi ya ce a'a a daina yi kaga siyakin ya nuna ya yarda da maulidin to yanzu in ka kayi inkarin iskancin da ake a wajen maulidi aka cire ma imani to ina da in kayi inkarin maulidin gaba ɗaya ai kai kafiri ne dama kai kafiri ne dama na sa number waya waliyi ne kuma yake yi waliyi ne yake kamar yadda na faɗi duk abin da ba Allah ne ya yi umarni da shi ba ka ƙirƙiro shi aka zo aka yi wani iskanci a wajen wala Allah zai kama wallahi saboda kai ne sila kai ne wasila kai ne sababi duk masu kewaye nan da suka ƙirƙiro duk iskancin da aka yi a wannan wajen wallahi su Allah zai tambaya duk kaɗe-kaɗe da raye-raye da murguɗe-murguɗe da iskanci waɗanda suka ƙirƙiro wannan zagayen wallahi su Allah zai tambaya don su suka buɗe ƙofar yi amma yanzu ƙaddara wanda ya je ɗawafi sai iskanci Allah wa zai kama Allah ba wanda zai kama saboda ba wani ne ya ƙirƙiro ɗawafin ba Allah ne ya shara'anta ɗawafin wal yatawafu bil baitil atiq idan kuma wani abu ya faru na cakuduwan maza da mata a cikin ɗawafi, dan larura Allah yana duba zukatan kowa in dan larura ne ba ka da yanda za ka iya yi Allah ya sani shi ne ya hana cakuduwar sai kuma larura sai ta zo bayan da aka iya da haka to Allah shi zai ɗauke wannan abu wannan zunubin shi zai yafi saboda addinin nan nasa ne shi ya umarnin wannan abu amma wanda ya ƙirƙiro aka zo aka yi aka cakuɗa aka yi iskanci shi Allah zai tambaya saboda waye ce ya ƙirƙiro waye ce ya zo da shi Allah bai zo da shi ba waye ce ya shar'anta Allah bai shar'anta ba am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah ne yake da damar ya shar'anta abu Allah ne yake da damar shar'anta abu ka wannan shi ne kamar yadda muka bayani ga numba waya nan nasa da aka wannan abu na cakuduwa da ake maza da mata waliyansu ne suka koya musu cikin maulidi waliyansu ne suka koya musu kuma gashi mun nuna wajen mun nuna wajen mu ba zagi sai dai mu nuna in kuma ka haifi ka isa ka bugo ga numba nan ka ce wannan da ya iskancin cakuɗa maza da mata ka ce ba walihi ba ne in ka haifu ko ka ce shehu ibrahim bai tabbatar walihi ne ya wannan iskancin ba in ka haifu ko ka zo ka karyata shehu ibrahim ka ce wannan kisar na cakuɗa maza da mata wajen maulidin sayyidi ahmad Badawi ba ta inganta ba in ka isa ko ka zo ka ce cakuɗa maza da mata a wajen molidi halali ne ka kamun dalilai in ka isa ganon ba nan kaka tsaya zagi a comment ni ban san kana zagi ba kuma kada in zo in sa number waya ka tafi bayan fage kana iyu ka tara jahilai in ka isa nan za ka zo ga number waya nan nan za ka zo ka bugu in ba ka dama na sa ka sikini na auna ka da kai da kayanka da ke kanka kwakwalwarka na daga wahayin shedan yanzu nan in wanke ma shi tatas nan za ka bugu shine ka cika ɗa namiji amma yanzu in gama bayan na sa namba waya nan ka je gefe kana hauragiya ni ban ma san kana yi ba nan ne in ka zo na san ka zo nan ne in ka zo ka faɗi na san ka faɗi nan ne in ka zo ka faɗi nake sauraron ka nake jin ka kisa ga namba waya na ta whatsapp kawai ake kira har yanzu fa ban ga wanda ya kira ba har yanzu ban ga wanda ya kira ba har yanzu ban ga wanda ya kira ba har yanzu ban ga wanda ya kira ba shi yasa wannan iskancin da kaga suna yi shehunansu ne waliye ne suka koya musu kuma ba tun yanzu ake ba har a zamanin shehu usmanu ana yi eh, wannan shi ne gashi kuma cikin littafi daɗin karatun suna kenan mun buɗo mun nuna mun karanto assalamu alaikum assalamu alaikum waye salamu ala man tabari da tana tana magana da Khalifa Rabi Ahmad to amma dai kai salama ba gaskiya na'am alaikum salam kana magana da Khalifa Rabi Ahmad to muna jin ka wai ana magana da Halifa Rabi Ahmad muna jin ka yawwa kana tare da ni a muna tare da kai ana jin ka yawa wancan sati ko shekaru jiya ta kunna ta yi jahilci zan ce wato yanzu yadda za a yi kana ji ko kuma kuskure ko kuma talbis ai gun na zo a wai ma'ana kana ji saboda a yi abu bisa tsari saboda jama'a su fahimta bari in magana a zan baka kai magana amma kana ji baka da abin cewa a karatun yau ka yadda da cewa waliyin nan iskanci yayi ya cakuɗa maza da mata saboda kaga shi jama'a suke sauraro idan ba ka da abin cewa a ciki to sai mu tsallaka na wani satin ba matsala kakka damu zan baka dama ya hakuri kaga matsalar matsala ta kenan tsayawa akan topic in dai wannan ai matsala ce to kana ji shine ai karatu wato kun ji na ce masa kaga bai kamata ba so muke yi jama'a su fa'idantu a'a ba tsaya ka ji ba kana ji kafin ka yi magana akan wani sati kana ji ya kamata ka yi magana akan abin da mutane suka saurara na karanto cikin kashiful ilbasi to yau wato akan sai kamata ka yi magana to da haka kana ji ka cire zancen wani sati muna jin ka yanzu yi magana a kai wannan waliyin ɗan iska da yake cakuɗa maza da mata wajen maulidi to yi magana muna jin ka haka ne yanzu ma ka kuma ba. eh na buɗe haka ne haka ne yauwa ka ce in an haifu a zo a nuna maka inda shi usmani ya yabo ba surutu kana ji ba surutu ni na zo na yi anan ba kana ji da Allah na buɗo cikin ihya usunna shehu usmani kana ji tsaya ka ji abin da ya ce abin da na karanto to ai ka ji illa kuma kai so kake sai ka bar kan topic ai ba a haka abin da shehu ibrahim wannan abin da shehu ibrahim ya ce kana ji tsaya da Allah na fi so da ka tsaya wallahi ina so a fahimci juna amma da Allah da ka tsaya a bisa tsari a yi abin da ya kamata saboda nan jama'a suna bin mu nan jama'a suna bin mu kai musu adalci da Allah abin da yake faruwa kana ji abin da na karanto shehu usmani yake cewa wa amma ma ya wun nasu fi hada zamani fi zalika min ikhtilatir rijali bin nisa'i fa ma'adallah an ya ƙula ahadun bi jawazihi ya ce amma abin da aka saba cikin wannan zamani cikin haka na daga cakuduwan maza da mata ya ce muna neman tsarin Allah wani ya ce halali ne na karanto nan cikin ihya sunna haka yake kamar yadda ka faɗi to da na zo daidai gabar mini rijali bin nisa'i kana ji sai na ɗauko kuma kashifil ilbasi an faidatul khatimi abil abbasi tsaya na maimaita ma gurin da na karantu. cikin shafi na ɗari da ashirin shehu ibrahim ke cewa akhbarani shehuna ashanawi anna shakhsan ankara hudura maulidi sayidi ahmad al-badawi ce lalle wani mutum ya yi inkarin halattar maulidin Sayidi ahmad al-badawi yayi inkari ce a daina zuwa cikin shafi na 121 sai shehu ibrahim ya ce fasuli ba imanu kawai sai aka cire masa imani daga cewa a daina halittar wannan maulidin ya ce falamta kun sha'aratun minhu ta hinnu ilal islami daidai da silin gashi baya koma zuwa musulunci daga cewa a daina zuwa sai ya ce fasta gasa bi sayyidi ahmad sai istigasa ya nemi taimako da shi sayidi ahmad din faƙala sai shi sayidi ahmad ya ce bi sharti allah ta'uda to da sharɗin bu za ka ƙara maimaitawa ba bu za ka ƙara inkarin zuwa maulidin ba faƙala na'am sai ya ce e sai ce farar da alayyi sau ba imani sai ya koman masa da tufafi na imanin nasa sun maƙala sannan ya ce masa ma za tunkiru ya ce me kake inkari ƙala sai ce ikhtilatun rijali bin nisa ya ce cakuduwan maza da mata faƙala sayidi amar sai sayidi amar ya ce zalika waƙi'un fi tawafi zalika waƙi'un fi tawafi wa lam na aminu wa ahadun ai wannan cakuɗa maza da mata yana afkuwa a ɗawafi kuma ba wanda ya hana to kaga shine karatun da muka yi shi yasa da Allah ka tsaya ba cikin hayaniya ba mun karanto nan inda shehu Ibrahim ya ce wani waliyi ya yi iskanci ya cakuɗa maza da mata gurin maulidinsa an ce a daina zuwa wajen saboda cakuɗa maza da mata da ake yi ya cire wa mai shi imani sai kai mana bayani na farko shin cakuɗa maza da mata gurin maulidi halali ne ko kuma haramun ne shi ne bayani na hankali na karatu to idan halali ne to kaga wannan da aka cire masa imanin shi ma sai an mana bayani in ya yi wannan abin za a cire masa imani in kuma haramun ne to dan yayi inkarul munkar yaya za a cire masa imani kaga duk shine bayanin da za ka yi amma ba ka ajiye abin da muka karanto kuma ka tafi wani rara fa ba ya jama'a za su fahimta in ka ce wani sati wancan satin baka da number wayar me yasa baka kira cikin wancan satin ba kenan yanzu mu ajiye karatun da muka biyo ga jama'a suna bin mu suna so su ji daidai na faɗi ko ba daidai na faɗi ba suna so su ji wannan waliyin da ya cakuɗa maza da mata cikin maulidinsa shin ya yi hakan ne ko bai haka ba ko ƙarya na yi shin shehu ibrahim ya kawo ko bai kawo ba jama'a suna da hankali suna so su ji shine abin da yake amma kawai ka zo ka ajiye kuma ka tafi kana rara gefe ya za a yi nan mu bakka ka yi mana surutu shi yasa da Allah a gurguje da Allah ka tsaya ka yi bayani akan abin da muka yi bayani zai fi saboda jama'a su fahimta na muna jin ka halifa sunan ka ko ana jin ka yawa muna tare eh nan muna tare da Allah ka ji na maimaita ma Allah ka tsaya ka tsaya mala tsaya la kaga yanzu da kake ta cewa tsaya tsaya tsaya kai ne alamar tsoro suka bayyana tattare da kai saboda ni na yi shiru ma kawai na ƙara maimaita ma karatun ne amma ni na yi shiru amma cewa kake tsaya tsaya tsaya to kaga kenan ka ce wani yana tsoro to kai ne aika firgici shi yasa da Allah ka tsaya ka yi magana za mu baka dama ka tsaya ka yi magana akan abin da muka yi magana na muna wannan dalilin ne yasa fa ba ma kira in kasa ba waya wannan dalilin ne yasa ba ma kira in kasa ba waya wato saboda ina tsayawa akan cewa ka tsaya kan topic abin da muke so yanzu ka ba mu amsa shakuɗa maza da mata a wajen maulidi da wannan waliyin ya yi daidai ne ko ba daidai ba ne shi muke so ai mu ji amsa da Allah to muna jin ɗan mu ne ɗan maulidi duk wannan kana ji surutu nan da Allah kana Allah ka tsaya to ai ma na so ne kai surutu kawai ka tafi direct to ai ka ji illar kuma to a haka yanzu ka haifi ka zo kana surutu ni wallahi na zaci cewa da ya zo zai iya tsayawa ya kare an ce waliyinku ya yi iskanci ya cakuɗa maza da mata an ce a daina zuwa gurin ya cire imani an yi da wajewa da shi ya dawo da imani ya ce me ake inkari ya ce cakuɗa maza da mata a wajen molidi ya ce ana yi a ɗawafi shi ne kamata ka tsaya ka ba mu amsa amma wannan surutun da kake ba zai sa jama'a su fahimci gaskiya ba kuma kana cewa ka haifi ai in ka haifi za kun tafi amurin fa kun fi zai ka zo kai mana bayani wala za mu baka dama shine kawai da Allah ka tsaya da Allah kai mana bayani in kuma surutu za ka tsaya yi to sai mu daina ɗaukan ka da Allah ka tsaya ka yi bayani ka kara wannan waliyin farko abin da ya kamata ka fara magana a kai shine abin da wannan waliyi ya yi na cakuɗa maza da mata wajen maulidi daidai ne ko ba daidai ba ne Shi ne muke so da Allah mu ji ka daina surutu ina kiran ka saboda nan ka zo da Allah ka tsaya kai mana bayani so ake a fahimta wannan abin da wannan waliyin naku yayi na cakuɗa maza da mata a wajen maulidi daidai ya yi ko ba daidai ya yi ba Shi ne magana a'a daidai ya yi ga dalilan sannan ya cire imani yana da ikon ya cire wa wani imani shi ma ka ba mu amsa Wujjarsa cewa ana yi a ɗawafi dalili ne ana yi a ɗawafi kai ma ka yi ka ba mu shi ne magana ma kana bata kanka lokaci a haka kake cewa ka haifa a ɗariƙar ai duk wanda ya zo yana shirman nan yana hayaniyan nan ba wanda zai ce ya haifa a ɗariƙa to ina ta kiransa dai bai ɗauka ba kila ya gudu ko ya kulla wayarsa kun ga ina kiransa bai wannan ba kila baya so ya tsaya a wajen kama waliyin ƙila bu zai iya kare waliyin ba ina jin tayyu ni zaton da nake masa kenan gashi ina ta kiransa ya fi so shi a bawaliyin nan ya sha bayan ba yanda za a yi ya zo ya yi iskanci ya cakuɗa maza da mata a wajen molidi ya koya wa wa'yansu mu bar shi kawai ya sha a sai ka tsaya ka yi bayani shine kawai ina ta kiransa kunga kila ya gudu ne to ina jin fa yi ma fa ba ya katse ba ne tsaya ku gani na ga wai an ce on abul wato kila ma ya ma kulla wayar gaba wato kai haka kake cewa kai ka haifa a ɗariƙa a haka kake cewa ka haifa a ɗariƙa an baka dama kana guduwa wato kai waliyin nan ne da ya cakuɗa maza da mata kake so ya sha wala zai sha ba kake so ya sha abin da muka karanto cikin littafin shehu ibrahim ya zamanto haba'an mansura ko a to ba zai yiwu ba <laughs> ai dole sai ka tsaya ka yi mana bayanin wannan waliyin da ya cire imani saboda ya cakuɗa maza da mata sai ka tsaya nan ka yi bayani a wato so kake ya sha <laughs> ai ba zai sha ba tun da muka ɗauko shi muka sa shi a fefe to ina ganin yan uwa za ku ci gaba da kira shi wannan ya gudu wa yake da sunansa wai halifa wa yake halifa rabi'u ahmad to ya gudu shi ya gudu wallahi ina kiransa ya ki ɗauka ya gudu tsaya ku ji kuma kun ji ko to ya gudu gaskiya shi ya gudu da haka to yanzu 'yan ɗariƙa waɗanda za su iya kara wannan waliyi mai cire imani mai cakuɗa maza da mata a wajen molidi in an ce a daina zuwa ya cire imani idan ya da imani ya ce to ai haka ake a ɗawafi da haka duk iskancin da kaga suna yi na cakuɗa maza da mata koya suke waliyan ne shehu ibrahim ya kawo wannan ne a matsayin cewa yana daga cikin ahalin khususi ya ce to kun ga dai wannan ina jin fa ya gudu ya gudu gaskiya da haka ku ci gaba da kira ga wani dan uwa nan yayi kira amma shi wancan ya gudu assalamu alaikum alaikum salam barka da zuwa da wa muke magana sunana Usman Abubakar Sa'ad. Wake Malam Usman Abubakar muna jin ka ya gida ya wajen. Wallahi alhamdulillah ya shabu ya kokari kuma ya ji To wallahi alhamdulillah. To ya shaka Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Da wannan gudunmawa da yake bayarwa na fadakar da al'umma. Amin. Kuma ko yanzu ne son gaskiya ya kamata ya gane cewa gaskiyar nan ta bayyana gare shi in har da gaske ne gaskiyar yake nema. gaskiya ne yanzu kaga zuwan wannan bawan Allah a zuwa kawo abubuwa waɗanda kake shakka maka tunkara mm. ka nemi ka gudu wani wuri mm. kuma ana kokarin a dawo a tsaye da kai akan abin da ake tattaunawa mm. kuma kana hayaniyar wai an hana ka kai magana wannan ta sa ba ku zuwa kaga duk mai hankali ma zai gane cewa wato sai da ku akan topic sa kuke shakka ku zo kenan ai da ba don haka ba tun daga abin da aka ce aka faranta sai ka bude littafi ka nuna mana sharaɗi ko kuma a'a dalili na wannan abin ya cancanta ba matsala gaskiya ne in kuskure ne ka ka tabbatar gaskiya ne amma ba zai yi ana kokarin kana nan wurin ka dinga tsallakawa wani wuri wani abu da ya gabata tuntuna ma yi shi a baya sai ka koma ka yi magana akai ba bayan ga abin da al'umma suka taru da lokacin su da datan su da komai nasu suke sauraron dan su fahimta gaskiya ne amma kuma saboda karfin hali ni karfin hali na yan dariƙar tijjaniya yana bani al'ajin wallahi irin wannan abin da kuke yi mabiya idan malaman kuke karatu na dariƙa yau ɗaliban ilimi daga ɓangaren mu suke kira ake yin haka wallahi za mu ci basu da gaskiya za mu yi musu tawaye gaskiya ne dan ba za mu ɗauka ba ba za mu yadda ba gaskiya ne da hankalinku mutum ya dinga zuwa yana muku irin wannan walawalar alabashi tunda ya san mafi akasarinku ba hankali suke sakawa cikin zantuka ba hmm. sai su ce eh, a yi dama shi wannan ne sama ba sa zuwa hmm. to dama waye yake zuwa waye ya isa ya zo hmm. ai ba wanda zai zo kuma wannan shafin da ake ciki ba yan dariƙa ba kowa hali suna kai wa raddi a nan gidan bai sai zo ba balle man su so da Allah su gane me ake cewa idan baka da abin cewa ka hakura ka kyalan mutane wanda za su kira sifatan fatan alkhairi su yi in hmm. mun saka shahunan ku a faifai an tabbara su an nuna su an faɗi dalili in ba yadda za ka yi kawai kai haƙuri hmm. ruwanka ne ka zaɓi ka dafa idanunka ka bi su a haka hmm. ruwanka ne ka tubar wa Allah ka kama gaskiya gaskiya ne dan ta bayyana gare ka wato malam wannan mu shine abin da muke kiransu da Allah ya kamata su fahimta wato malam Usman in na fahimta wato cewa sun tsaya akan topic shi yake hana su kira eh, yawwa wallahi wallahi shek wannan shine fa hmm. ai ai zancen abin da ke nufi kenan ai hmm. ai shi sa ba kira hmm. to kaga mai hankali sai gane oke tsayi da kai inda ake so din abin da ke tattauna shi yasa ba ku kira wato su kullun in ga topic sai a bar mutum ya tafi daji ya je wani wuri ya ta surutu alabashi in yari ba ci wannan surutun ya san mafi akasarin mabiyansu mahaukata ne karu ba sa saka hankali ba sa hmm. saka tunani da ilimi su fahimci zantuka to wannan mu haka za mu tsaya duk abin da yake topic ne a kansa za mu tsaya in ba su shirya ba kada su zo gaskiya ne in ba su zo ba su kyale mu mu zo mu fatan alkhairi yayi shehu ma haka ai karatun ya fita gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya saka da alkhairi eh to gaskiya kuma kana ji in dai haka ne yasa ba kwa kira cewa ku tsaya a kan topic shi yasa ba kwa so ku yi kira to gaskiya mun kuma ba za mu ba ku dama ku ringa zuwa bayan fage kuna ihu ba dole ku tsaya a filin daga wannan shine maganar karatu ni ɗalibin usulul fiqh ne ɗalibi ne ni na san abin da ake kira mahallin niza' na san mahimmancin mahallin niza na san mahimmancinsa malama ba sa fara tattaunawa cikin matsala sai sun yi tahariru muhallin niza sai sun ware sun tantance sun tankaɗe sun rairaye filin dagar sun ambaci wajhul ittifaq sa'annan sun ambaci wajhul ikhtilaf wanda shine muhallin niza' an gane sai su kawo sannan su shiga mas'ala amma kawai to ta yaya za a samu fa'ida in dai za a zo a ringa rara gefe kai ka zo ka bugi can kai ka zo ka bugi can ta yaya to za a samu fa'idar zaman ai jama'a suna so su ji shin karya na karanto cikin littafin shehu ibrahim suna so su ji ai ko da gaske nake hakan ne abin da na faɗi suna so su ji amma yanzu kawai na gama karanto waje jama'a suna so su gane gaskiya ta ko ta sai ka ajiye gurin da na karanto sai ka tafi wani waje kana shirme kana rara gefe kana ihu to ya jama'a za su samu fa'ida na abin da na karanto shi yasa ga wani ya yi wa alaikum salam barka da zuwa barka da ya gida ya ibada alhamdulillah ina ma fatan alkhairi to ni ma ina amsawa Masha Allah, ni yanzu na hau daga kana magana akan shi Ibrahim radiyallahu anhu ya sa cewa ya koya wa gududansa su dinga <coughs> haɗa mata da maza a wajen maulidi. Amma kana ji ɗan uwa? Eh, haka ka ji na ce shehu ibrahim na ambaci suna ko cewa ne waliyai o oh, wali to astaghfirullah afwan to ala ina neman afwa to abin da nace kana ji nace wannan cakuɗa maza da mata da ake a wajen maulidi eh. nace waliyai ne suka koya kuma na eh. karanto cikin littafin shehu eh. ibrahim gashi a hannuna kashifin ilbas an fa'il abbas kana ji shehu ibrahim ya ka kissa wani waliyi ne sayyidi ahmad al-badawi eh. shi wannan sayyidi ahmad eh. al-badawi din abin da yake shine cakuɗa maza da mata a eh. wajen maulidinsa sai wani muridi sai yayi yi inkari ya a daina zuwa kana ji yana cewa a daina zuwa kawai sai ya cire masa imani daga cewa eh, eh, shi waliyin sai ya cire wa wanda ya ce a daina zuwa gurin maulidin imani eh. kana ji da ya cire masa imanin sai suka yi da wajewa da shi sai ya nemi agajinsa da ya da da imani sai ya ce zai da masa da imanin sai ce da sharaɗin ba zai ƙara ba sai ce ya yadda sai ya mai masa da imanin bayan ya da masa da imanin sai waliyin yake tambaya wanda ya ce a daina zuwa maulidin sai ce me kake inkari sai shi wanda aka cire wa eh, imanin sai ce cha kuduwan ina zuwa tsaya na gama tsaya na gama na to ai baka tsaya na aina gama ba na gaya ma abin da na karanto a ciki sai ya ce cakuɗa maza da mata suke inkari sai shi eh. walin ya ce to ai wannan eh. cakuɗa maza da mata ai ana yi ma a ɗawafi kuma ba wanda ya hana eh. ka fahimta to kaga sai yake tambayoyi ga 'yan ɗariƙa a nan farko dai shehu ibrahim ya kawo batun wannan waliyin to kaga nake tambaya shin cakuɗa maza da mata a wajen molidi daidai ne to kaga idan 'yan ɗariƙa suka zo sai su ba mu amsa daidai ne ba daidai ba ne su ba da wujja sannan idan mutum ya yi inkarin a daina cakuɗa maza da mata an cire masa imani me aka yi sannan hujjar cewa ana yi eh. a ɗawafi shi ya sa shi ma yake eh. dalili ne a shari'a ko ba dalili ba ne to kaji abin da na zauna na eh. muna jin ka ƙwarai da to yanzu ni abin da nake so ka fahimta mala alkanawi na'am shi ne ibrahim da ya kawo wannan maganar kaga ba tare da na duba ba zan tambaye ka shi ibrahim ya tabbatar da wannan maganan ne ya ce a dinga yi ya ce muridansu su dinga yi to wannan amsar hmm? kana ji dalili ya nuna shehu eh. ibrahim ya ce a ringa yi ka san dalili eh ai misali a'a eh, ai ai kawo ai tsaya ka ji yawwa ai tambaya ta kai kuma ina da dalilin da yasa ai na ce eh, haka yawwa shi kenan na sauraron ka yanzu in waliyi yi abu eh da Allah kuna koyi da waliyin ko ba kwa koyi da shi muna koyi da wali don muna yi sosai aikinmu ne koyi da wali. to to kaga wannan da ya cakuɗa maza da mata a wajen maulidi cakuɗawar eh. kuma eh. ai za ku yi koyi da shi eh. tunda ai waliyi ne ko yawwa to ai baka bari na gama tambaya ta mana tsaya mana ka gani baka ka bani amsa ta maka baka bani amsa ta ka bani amsa ta to ai kai idan aka yi muku tambayar da ba ta da amsa ku sai ku bar tambayar sai ku tafi wani wuri ni ba to ina jin ka yi bayani amma da ka yi bayani da kuna koyi da wani mutum shi ya cakuɗa maza da ka bari ni ma tambayar da na yi maimaita sai ka bani amsar ta to ai na baka amsar yanzu bayani nake yi na ce ma shehu ibrahim ya nuna hakan daidai ne ka san da ibrahim ya ba wa muridansa dama su dinga yi wato ka ga na baka amsa ka dawo da eh. ya kai akwai abin da yake nuna wa shehu ibrahim ya yadda da wannan ka san dalili eh. ka san dalili na farko ya tabbatar da wani eh, ne wannan abu wali ne yayi eh ya ya tabbatar da karatun ya tabbatar da cewa walihi ne yawa walihi ne kuma in ba daidai ba ne in ba daidai ba eh. ta yaya za a ce an yi masa inkari kuma ya cire imani eh. in ba daidai ba haka aikin hankali ni shehu ibrahim da ne inkari kenan ko ko shehu ibrahim tabbatar da maganar sa iya ce muridansa su dinga yi wato kai fa kace kuna koyi da kawai idan shi Ibrahim ne ya ce muridansa su dinga yi shi kenan fakace Ibrahim ya ce muridansa su dinga yin wannan abun amsa ka in ta fito eh. in bata fito ba ya rage ina ka na baka amsa eh. yanzu ni abin da nake so ka a ni baka ba eh cewa ne ma ya nuna cewa daidai ne saboda ya ce wani ya cire imani ya nuna daban ya nuna daban ya ce muridansa su dinga yi daban to tsaya ya isa ka yadda ya nuna ɗin kenan ai ya ce ya ɗauko abu akwai abin da idan karatu ya zo Allah ya sa mu dace yanzu dai kana ji tsaya ka ji dai tsaya ka ji dai yanzu kana ji saboda mu fahimci juna da ke tsaya Allah ga zan tashi in je in yi sallah tsaya da Allah kaga bai kamata ba muna eh. abu don fahimta yanzu waliyin nan da ya cakuɗa maza da mata ka yadda ya cakuɗa maza da mata ko eh. baka yadda ba a'a ban ba wai ban yadda ba saboda ka gane ni ba wani ni ba kaga wancan wani eh. da yake maganar ban san shi ba ah, to ai ba sharadi bane sai ka san shi inda ka yadda da Shehu Ibrahim da ya kawo shi yace waliyi ne ai shi kenan okay sai ka san mutum kenan idan sai ka san mutum za ka karɓi abin da aka kawo dangane da shi to ya ba ka karɓi komai ba a cikin addini kenan yadda da wanda ya kawo shi yake sawa a karɓa ai shi yasa ake cewa adalatun rawi adalcin wanda yake marawaici ya to musulmi mai hankali baligi adalcin mutum ne a yake sawa ake karɓa amma ba lallai ne abin da me shi yi shi sai ka san shi ba ni dai kawai yanzu abin da muke so mu ji shin wannan waliyin abin da ya aikata daidai ne ko ba daidai ba ne na cakuɗa maza da mata da Allah kai mana bayani dan Allah ka ajiye batun shehu Ibrahim kaza kaza kaza daidai ne ko ba daidai ba ne ka zo gurin da nake so ka zo to daidai ne magana ta gaskiya cakuɗa maza da mata a wajen maulidi ba daidai ba ne amma ni ina ah, so ah, ka ah, cire shi Ibrahim a ciki ai ai abu ne ake dalla dalla wato kana so ka ce wannan waliyin da yayi wannan abu fasikanci yayi kenan gawa al'umma su ji eh kana so ka ce wannan waliyin fasikanci yayi tsaya mana tsaya mana tsaya da Allah eh? kana so ka ce wannan waliyin fasikanci yayi kenan ko haka kake so ka ce mana ba zan ce maka haka ba amma ina so ka mun bayanin fasikanci me yake ce fasikanci shine fita daga da'ar Allah shine fasikanci ai wannan ai ya fita daga da'ar Allah tunda ya yi abin da Allah ya hana ko da maza da mata ko ya fasikanci kenan yanzu kenan yanzu eh, ba wai yanzu kenan ba ina ganin zan dan bawa wani dama E, malam Usman zan yi kiran ka zan tashi in sallah da Allah ka dan rike mu zan je in sallah zan dawo kuma na ci gaba eh kadan riƙe mun malam usman zan je in sallah yawa kadan riƙe mun ina zuwa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam zan je in sallah. ai malam usman kai za ka ɗan riƙe mu eh, kai kuma da kake bayani ka bari sai na dawo assalamu alaikum ina zuwa gani nan gani nan zuwa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya Malam Usman na fa tashi ka dan rike mun zan yi sallah. To shikenan ba da wa shek. A'a, su ah, Assalamu alaikum. To maganar gaskiya ta gomu 'yan ɗarika da Allah ku dinga zama wa kawukan ku masu adalci a rayuwa da yanzu mutane ne suke zuwa daga bangaren dariƙa ana tabbatar da misali abin da su ko su ya kawo littafi na ɗaya daga cikin waliyansu a yi masa inkari na yayi maulidi ana taruwa maza da mata wanda ya masa inkarin ya zare masa imani kuma asali wannan abin kaga ba wai addini ba ne ba sannan saboda maka inkari misali ka zare wa mutum imani to kai a mazauninka na wanda kake da rika a yi tambayar da ya kamata ka yi idan ka zo ba ka kawo tawili akan cewa ai shehun ka ba shi ne a karan kansa ya yi wannan abin ko ya kawo ba amma menene matsayin mutumin da ya kawo a matsayin wali na cewa ya aiwatar da wannan abin kuma yi masa inkari wane ne shi da zai ce ya zare mutum mai imani wannan duk kuskure ne to tambayar da aka yi maka shin wannan abin da aka yi din na cakuɗa maza da matan menene matsayinsa ba daidai ba ne ba daidai ba ne eh ba daidai ba ne ba kuma sannan kana tambayar sai an yi maka bayani na rashin daidaitin wannan abin an gaya maka cewa wannan abin da ya fita ne daga cikin tsarin ubangiji to don haka abin nan da ya yi ba daidai ba ne ba kuskure ne laifi ya yi wanda muwa tunani ma abin da muke ganin shehu ma bai kamata ya kawo maganar ba Bai kamata ya kawo ta nan wurin ba haka zalika ai da wannan zamu ci duk waɗanda suke aiwatar da bukukuwa na maulidi suke cakuɗa mata da mazan ai ga daga inda suka samu misali ɗaurin gindi na aiwatar da abin da suke son su yi tun da ai ga ku sun yi a baya kuma hakan bai nuna cewa sun misali barranta da wannan aikin ba hasali ma wanda ya barranta da abin bai yarda da shi ba shi shine mai laifi a wurinsu kaga wannan a zahiri a musulunci kusan duk wanda zai zo ya wannan abin yan harkoki yake yi da ku shi ma wanda ya farar da wannan din yana da misali kan mashi aikin da aka yi mara kyau to wannan ne, sai ku zo ko da yaushe ku yi ta kokari kuna bijirewa topic da ake tattaunawa ba za ka bi shehunka ba ka dinga tunanin kai za ka bi shehunka a daidai ko bisa kuskure ba wanda kadai ake makauniyar biyayya manzon Allah ne manzon Allah kadai shi ake makauniyar biyayya amma duk wani mutum sabani shi misali ba wanda ya umarce ka da kame wannan biyayyar to amma kwatanta kamar misali shehunanku da kamar matsayi na annabawa ko kuma annabi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi yakan sa kuna saka su a kusan daraja guda ɗaya sun saka muku ƙa'idoji na cewa ba a saba wa maganar shehu kuma kai musulunka na muridi ba ka tambayar shehu don menene ya yi kaza ba ka da yanci to wannan wani irin addini ne wannan irin tafiya ce wace irin akida ne da za a ce mutum ba shi da misali yanci ne ya tambaya in har za a dinga tabbatar maka a hadisai shi nan kana ji daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aiwatar da abubuwa sabai idan ba su fahimta ba su buƙaci karin bayani su ce menene sa kaza ya yi musu bayani wannan duk bai zama laifi ba to aka tambayi misali yan halitta ma ga baki daya to don menene shi shehu ka in particular ce ba za a tambaye shi ba wannan gaskiya kuskure ne kuma tsarin da suka dora ku a kai na cewa a duk wanda ya saba maganar shehu ya fita a ɗarika kuma ya yi ridda ne kuma ridda ɗarika a idan aka yi ba a komawa sabanin ko da musulunci da aka yi ma ana komawa a ƙara karɓar kalmar shahada mutum ya dawo cikin musulunci amma tafiya ta ɗarika, akwai wannan sa abin ya saba da na musulunci ka kare ta shehu ka ridda, ka fita ɗarika ba dawowa sannan ka kare ta shehunka ko baka yarda da shi ba akan abin da ya kawo na ba daidai ba wannan yakan sa bala'i ya same ka da fitattunu da makamantansu wannan kuma duk karya ne mun riga mun gani malamanmu da yawa yau da suke koyar da mu al'amura na addinin musuluncin nan suke ƙara haska mana hanyar muke fahimta da yawansu sun yi ɗarikan nan kuma sun yi wa shehu inkari shi yasa suka barta suka dawo suka ci gaba da tafiyar sunna wanda kuma hakan bai haifar musu da komai ba sai haske da alkhairi a cikin tafiyar wannan ne na gani da Allah muna kiran 'yan uwanmu 'yan ɗarika ya kasance suna da kirazansu idan gaskiya ta tabbata gare su su dinga kallon gaskiyar don gaskiyar shine abin da ya fi cancanta mutum ya kalla gaskiyar ba wai daga malamin ba ne ba a'a daga Allah ne kuma gaskiyar tashi ce kuma shi yake taimakonta to don haka kawai in ta bayyana gare ka walau a hannun wanda yake dan izala ne ko sabanin wannan kar ka kalli misali wani abu na kamar mustawashi ko kuma kada ka kalli abin da yake na wannan dai shi ne kawai ka kalli gaskiyar ba ruwanka da wani abu na shi sai Allah ya taimake ka kuma sai ka kara fahimtar addini ka dinga garin haske amma ba zai yi ko da yaushe ana zuwa ana kawo abubuwa na kafirci ana kawo abubuwa na shirkat kuma still kana ƙara makalewa waɗannan shehunan ba wannan gaskiya kuskure ne ba ma fatan a ce wai duk wanda muke tare da su a nan guda ake wannan tafiyar wani mu ya shiga wuta hakan ba riba ba ne gare mu ko kuma kasantuwar mu duka 'yan aljanna wallahi ba abin da ya tauye mu samun mu bai sa a hana ka ko kuma samun ka a hana mu in ma za mu so haka to amma a doro na gaskiya kusan duk wanda al'amari Allah ya kaddara dole ne sai ya fuskanci hukuma da azabarsa wannan babu yadda za ka yi da shi a ko manzon Allah da ya zo a da ba su karbi musuluncin ba kuma ba wai don ba su gamsu da cewa addinin ba gaskiya bane ba hasali ma suna na mai gaskiya mai amana al'amin da aka saka su ne suka saka mai shi to wannan shine gaskiya abin mafi dacewa da Allah ku dinga zuwa da buɗaɗɗiyar zuciya idan an gaya muku abu ku zo ku kalubalanta in kun kalubalanta dalilin ya tabbata gare ku cewa ba daidai bane ba ba ka da wani faduwa wallahi mutuncin ka ne da kimar ka da daraja ma mutane za su gani na cewa kai ka barranta da wani mutum ba ka taɓa kallon shaksiyarsa ko wani abu ka barranta da shi ba ka yadda da shi ba ka kama abin da yake na gaskiya ne ina ganin ko a ɗabi'a ta al'ada a ce an da maza da mata ba ma a addini ba ko kuma wani abu da aka kirkirar da sunan bai murna da samuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu shi babu wannan abin addini kuma a hakan a yi kokarin a tabbatar maka da cewa ga cakuduwa da ake samu na bangare biyu tsakanin maza da mata na ko ba addini kai ma ya kamata idan kyale ka al'adance ma za ka ce kuskure ne dan ba lallai al'ada ka ta wannan abu ba wannan shine maganar gaskiya da shine maganar gaskiya Allah ya taimake mu akan gaskiya Allah ya ganar da mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah kuma ya nuna mana karya karya ce ya ba mu ikon guze mata ba dai da wannan nake cewa har yanzu ba a samar da wata gamsashiya don babu ba wata hujja da za a ce ta isa da ta wadatar kan cewa sai an ɗabbaka wannan abin da ake na maulidi a wannan abin gaskiya ba zai taɓa tabbata addini ba domin duk abin da bai zama addini a lokacin manzan Allah ba da lokacin rayuwar sahabbansa to ba zai yiwu ba a yau a ce abin da ya zama addini ba wannan ba zai taba kasantuwa ba gaskiya sai mu riko da gaskiya kuma bi Allah kuma mu rike a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai abin da yake tabbas gare mu yau muna gani mutanen nan suna zuwa gaban malam babu wanda yake ko da attempt ne da fuskar ya kare abin da ake tuhuma wannan anan nan doron duniya kenan ba waya gaban ubangiji ba to idan a yau a gaban malamin mu misali Sheikh Sani Rabiu Alkanawi baka iya zama ko ka tsaya ka kare abin da yake na aqidar ka bane ba to ni ina ganin abin ma da nauyi a ce ka je gaban Allah idan har a gaban bawansa baka iya tsayawa ka kare abin da kake yi ba to yaushe ne za a ce a gaban ubangiji ka iya ka kare wannan abin ai ba zai yi ba ba zai yi ba ina mu zama mutane masu hangi masu hankali masu tunani masu saka misali hankali da ilimi a cikin abubuwan da ake tattaunawa mu a matafiyar mu duk abin da ya saba da abin da annabi ya zo da shi da kuma sahabbai to muna bijire wannan abin gaskiya duk abin da ya saba ba mu tarayya ba ma kallon cewa malam wane ne ko kaza ne a'a za mu bar mashi abin nan za mu bar mashi abin sa za mu kama abin da ya tabbata a addini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ta kawo muku zantuka na malamanku waɗanda kuka naɗa su waliyai ana kawo muku abin da yake karara gashi abin nan ba daidai bane ba abin nan kai tsaye fita ne daga ɗa'a. ta Allah amma idan kawo mutum sai ya yi tawili sai ya kokari ya ba wa mutum kariya sai ya ƙoƙarin ya nisantar da shehunansa a kai wannan kam gaskiya ba daidai bane ba kuskure ne da Allah yan uwa ya kamata mu fahimta ya kamata Ah, mu gyara mu kiyaye kuma kamar yadda aka faɗi a baya raddi akan abin da yake na kuskure ne ba wai ga abin da shafi ɗarika ba a wannan pejin mutane sun isa shaida duk muna nan muna gani wallahi billahi azim ko waɗanda suke da'awar hali sunna ne aka kawo su aka yi musu raddi akan abin da yake kuskure ne a nan wurin babu ɗaya da ya haifu ya iya tanka wannan abin a ilimi babu akwai waɗanda suke da'awar ilimi suke da'awar malinta wanda an musu ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai aƙalla ba za su gaza mutum hudu zuwa biyar ba amma babu wanda ko da da wasa ya koma fejinsa ya nemi tattauna wannan maganar da aka yi a baya babu wanda yake yi dole haka ake haƙura ga mai jin tsoron Allah ya rage nashi ya kiyaye kada ya kare gani sanci abin wanda suke san gaskiya kenan wasu kuma hakan sukan ci gaba da yi waɗanda an yi musu ɗin an kare yi an kare yi ina magana ne nan a wannan lokacin akan yan bidi'a wanda zaka ga mutum har yanzu ya kunna uwar shegu ba wai dan bai ci ba kuma ba wai dan bai gamsu cewa wannan abin da aka yi masa ba yana tsaye ne akan kuskure amma ka zaka ga mutum ya toge ya tsaya akan wannan fatan kuma yana ƙara batar da mutane yana ƙara batar da al'umma waɗanda ba su da ilimi akan wannan abin yana cutar da su to yaushe ne za mu zo mu dinga rayuwa a haka bayan mun bambanta da dabbobi ko da tumaki wannan hankali da Allah ya sa mana ba ya saka mana bane kawai a dan waɗansu al'amura namu kawai na duniya ko cinikayya ko waɗansu abubuwa da za a yi a'a Allah ya saka mana hankali ya ba mu ilimi da za mu dinga tantance abin da yake na gaskiya ne da akasinta abinda al'ajabi ka ga mutum yau a waɗansu al'amura na duniya ya zo yana aiwatarwa babu da ɗaya wani mutum da zai iya mashi wayo ko ya rena masa hankali duk wani lissafi da zai a al'amura na kasuwanci na neman duniya da makamantansu baya yiwa amma inda aka zo kuma cikin al'amura na addini sai ka ga mutum ka dinga fahimtar cewa wannan menene sa da dabba menene yasa a nan ba za ka iya saka hankalinka ko ilimin da Allah ya baka ko ma ka tambaya ko ka tuhuma ba ka yi kawai in an ce ka yi shehu ya faɗi tasliman jadid wannan kuskure da ba zai yi ba assalamu ah, alaikum ya shi kamar ka dawo eh gani na dawo na yi sallar to ya shi Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya saka nan ga wayansu suna Allah ya saka yana kira amin mun gode eh ga wani nan yana kira shi ma za mu ba su dama akwai dai wanda yake kalla shi ya kamata mu ɗauka wato abin da ya kamata ku yi mana a nan shi ne wannan abin da muka karanto waliyi ne yake cakuɗa maza da mata a wajen molidi aka ce a daina zuwa gurin molidinsa ya cire imani ya kamata ku gaya mana mokifinku ku wannan waliyin shaidan ne da haka mumin gina ne duk abin da aka zo aka yi na cakuɗa maza da mata to ga wa'inda suka koyar kuma mun faɗi ko ƙaƙa kuka yi magana zai ɗan shigo nan shek shi yasa ga wani nan yana kai assalamu alaikum na'am da wa muke magana to sunana usman umar daga nan karamin kuma kura ta jihar kano malam usman barka da zuwa kaji abin da aka tattauna aka karanta ku eh, tabbas na ji abin da ake tattauna akan wannan matsala ta a inda ake abubuwa na rashin da'a da rashin ladabi a wurin maulidi eh kuma waliyai ne suka koya tabbas wannan magana haka take duba da ko da ma a ce mana alkanan da ka kawo mana wani littafi da yake nuna haka ba to waki ma ya nuna mana abin da yake faruwa su ne suka aka sashi eh ka san za ta iya yiwa na waki suke ba haka ba amma kaga dai da yake cikin littafi ne kuma wanda ya rubuta littafin babba ne kaga a tafiyar eh kuma magana sa ba a raddi a gare ta an ya ya ta rauna kawai to tabbas wannan ya tabbata abin da suke koyarwa koyarwa su ce gashi nan yanzu tana nema ta tafi karfin su wasu su daga ciki da suke inkarin wannan abubuwa rashin sani ne yasa suke inkari domin ni na tabbata in suka je cikin irin shagunan nasu da suke da wannan aƙida mm. ba za su da wannan su da suke halatta kowane irin abu kowane irin abu su sun halatta shi a cikin su ba laifi ba ne sai Allah ya shirye su Allah ya sa su gane ba daga cikin aƙida ta sa ga shi nan tana da bayyana da abubuwan da kuke fada ma sun karyata sun ki yadda sun juya ba to ai ga shi nan a aikace muna ganin sa duk wani irin abu da kun karanto a littafin su ba abu ne irin abu da ba mu gan shi a zahiri ba ya faru ba saboda haka ko ya fito suna ta wannan kare-karen kawai suna yi ne malam alkanawi to Allah ya tsare Allah ya sa samu dace wannan nan yana kira ga wani nan yana kira ku bari to assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum na'am dan wada alaikum assalamu alaikum ya ibada ya wajen bali hassan daga nan libya to barka da zuwa bala san ya barka da fatan an tafi lafiya to wallahi alhamdulillah Allah tuwa da alkhairi sanu da kokari kuma na tura ma wani bidiyo yana ga yana alaka da wannan topic ok to ba matsala zan yi duba na gani allah ya saka da alkhairi akwai wani dan uwa wanda na tashi ya kamata a bashi dama wannan shine adalci tsaya mu dan bashi dama sai wannan idan bai zo ba ina jin zan tashi in bai zo ba zan tashi allah ya gani mun ba su dama kuma mun yi karatu ga littafin da muka karanto kuma mun nuna mun yi bayani ina ganin baya nan